أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه شاء ترى وتن al-muharram shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da daya ga watan Na'am Wanje ba sha 11 ga watan nawa ban ji ba ɗaya ga watan sha ɗaya eh, um, shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa yau muna kan darasi na saba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz wa bida'uwa للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya'u sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria insha Allah idan ba manta ba muna tattaunawa ne akan yaya za a shigar da mamaci kabari a sunna ko shine abin da muka tattauna a satin da ya wuce so akwai 'yar matsala da aka samu ta na'ura abinda aka yi din bai samu a shiga yadda ya kamata ba shine za mu sake yin sa aikace saboda yan uwa da suke nesa so wane ne mai ɗan karamin karamin jiki a can kowancan yaro mara nauyi <laughs> to daga wani nan kwantato a nan kwanta a nan wannan za mu ɗauke shi kamar matsayin me kamar matsayin gawa mun tattauna akan cewa abinda manzon Allah ya karantar da mu a aikace a sunnance shine a shigar da mamaci cikin kabarinsa min qibali rijlayil qabri ta bangaren kafar kabarin ko har ma aka mai da martani dangane da waɗanda suka ce a shigar da shi da ta gaban kabari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shigar da shi ta gaban kabari suka ce imamu shafi'i ta bayani cewa ya kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gindin kago yake ko katanga so yanzu zamu yi aikace din misalin gagawar nan a kwance yanda zamu shigar da ita kabari a matsayin sunna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a aikace ba don komai ba saboda a yanke hanzari ga mutane dangane da ayyuka na harkar jana'iza dinnan da ake samun ra'ayuka daban-daban daban su sha bamban kowa dai yudli bidaluhi kowa abin da ya ga dama yake faɗa to amma dai ga abin da salaf magabata na kwari suka ce yadda za a yi so bismillah yanzu sai a ɗauko ta ita gawar kai kan kai kwanciyar ka kai a matsayin gawa yawwa to sai ku ja shi can gurin na'am dama ita gawa ina take kallo gabas ko alƙibla ta yanzu mu ɗauka nan gawa ce misali ba wai gawar bace ba yanzu ga kabarinmu nan ko kamar wannan shine kabari wannan shine ƙabari, ina ne ƙafar ƙabar hagun dinna hagun dina ko kuma masu kallo na damanku? ku yawa annabi ya ce ku salaf sun faɗa sahabbai yanda annabi ya karantar in za a saka gawa a cikin kabari min qibali rijilai ƙabar, ta bangaren me kafar kabarin so kenan wato inna ma yusallu sallan za a zuro shi ne haka ko ba ka bane sai a zuro shi sai a sa shi to bismillah awwa yawwa yanzu kun ga ta ina aka sa shi ta kafar kabarin ko kun ga ba wai ta nan za a shigo da shi ba to amma abun mamaki akwai masu shigo da shi ma ta nan ta kama kun fahimce ni to ba daidai bane a shigo da shi ta nan sannan ko ba daidai ne a shigo shi ta nan ba cewa aka yi an yi haramun ba amma abin da aka so a yi a shigo da shi ta ina ta kafar kabarin kun ga ai ga kafar shi nan to a mayar shi kuma ku daɗa shigo da shi mu gani a aikace yawwa to ku shigo da shi kuma duk bismillahi wa ala sunnati rasulillah sai a zira shi a haka ko to wannan shine min qibali rijlayil qabr ta bangaren kafar kabari abinda annabi ya ce kenan idan an zo shigar da mamaci dan uwanka ne babanka ne yayanka ne matarka ne danginka ne aka zo za a shigar da su to abin da ya kamata kai shine a yi yadda sunna ta ce to bismillah <laughs> barakallahu fik so wannan mun gama da shi ko yauwa mun gama da shi a aikace sannan sai mu zo kuma mu karasa abinda za mu karasa a babu um, ya ce sun saƙa a shafi'iyu hadisa ibn abbasin wa ghairihi anna rasulullah alaihi wa sallama sulla a kibali ra'asihi ya ce sannan ya kawo hadisin nan da ake cewa annabi an zura shi ta ɓangaren kansa ƙultu wa rijalu su rijalu shekaini غير شيخ الشافعي وهو مجهول لم يسم لأن الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمرو أن أطاع عنه كان أتشن ون الرواية أكوي وديك مجهولي mutum da yake ba a san shi ba sai hadisi ya zama yana da rauni Wani Bini bin siri na kala kuntu ma anas fi jinazatin fa amara bil mayyit fa sulla min qibali rijlai al ko min qibali rijlai al ga ibn sirin ya ce nima ina tare da anas a wata jana'iza da aka yi sai gashi an shigo da gawar ta bangaren kafar wato kabarin ta ɓangaren kafar kabarin kamar yadda muka yi a aikace hadisin Imam ahmad da ibn abi shaiba sanadinsa kuma ingantacce ne sanadinsa ingantacce ne to wannan kenan abu na ɗari da ɗaya ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض كذا في المحلى وغيره abin da yake a aikace manzo Allah ya karantar da mu shine ana sanya mamaci a cikin kabarinsa a ɓangaren damansa ala jambihil yamin kamar yadda muka yi yanzu ɗin aikace a ɓangaren mai daman shi mamacin yanzu wannan gawar da muka kawo ta kun ga ta nan ta kwanta daman shi kenan ala jambihil yamin fuskarsa kuma tana kallon alƙibla fuskarsa tana kallon me. alƙibla to mun tsallake wani abu ne to shi kenan to ma matsala ba damuwa bari mu karisa wani din wa rasuhu wa rijilahu ila ila yamin alqiblati wa yasariha da kansa da kafafuwan shi mamacin suna dama da hagun din alqibla ma'ana kan kansa yana daman kenan alƙibla in kana fuskantar alƙibla kafar kuma tana hagun ɗin alƙibla in kana fuskantar alƙibla wannan shine yadda aikin magabata ya gudana tun zamanin manzan Allah har yau Duk kan wata makabarta a bayan ƙasa a duniya ta musulmi dai haka ya kamata a gudanar kamar yadda ya zo ibn hazab bayani a cikin littafin almuhalla kun san me amfanin faɗan wannan dan saboda kada a samu wasu 'yan ra'ayin riƙau su zo su ɗauki mamacin su juya su sa shi yana kallon yamma ai ƙwarai kuwa ko kuma ma a aka shi mai kun a sa kansa a nan gurin sai a da kansa nan ta nan ɓangaren za a iya samun mutane masu irin wannan wanda wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne kaga ya saba wa aikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ba mamaki ma wasu in ba bayanin aka yi ba su yi rubda ciki da mamacin ban sani ba dai kafirai a makabaratun su ya suke kifa ta suke yi rubda ciki yake ko wallahi ban sani ba wani kuma ba mamaki a sa shi gina rigingine ma to amma kaga ta'alimul islami wato karantarwa ta musulunci karantarwa ita take taimaka kenan shari'a abin da ya nuna za a mai a sa shi ya kalli gaba kuma ya kwanta a nan ɓangaren kafaɗarsa ta dama a miƙe kuma ba kuma baje ƙafafuwansa za a yi ba a haɗe haka wani kan wani sai dai in mala'iku sun zo sun tashe shi kuma Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa kuikoi da manzan Allah a cikin duk abin da ya zo da shi sai ku huta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera abu na biyu wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahadihi wanda zai sa mamacin a kabarinsa na lahadu idan lahadu ne in ma shakku ne dai haka zai faɗa bismillah wa ala sunnati rasulillah ko kuma bismillah wa ala millati rasulillah wannan shine abin da annabi ya karantar ya jama'a idan an ɗauki mamaci za a sa shi a cikin kabari a binne shi abinda manzon Allah ya karantar shine a ce bismillah da sunan Allah kuma muna sanya wannan mamaci a bisa sunnar annabi Allahu akbar kaji ashe yana mutuwa ma da sunna ake binne shi kaga in mutum mai kyamar sunna ne ya shiga uku kaga sunna masha Allah tabarakallah hatta a cikin kabari sai an yi sunna bismillah wa ala sunnati rasulillah shi yasa kai kokari ka zama ahlus sunna mai bin sunnar manzon Allah sallallahu a cikin dukkan ayyukan ka da mu'amalolinka ba ka da damuwa wallahi ila qiyamis ko kuma bismillah Wala ala millati rasulillah millati rasulillah din da ita ce sunnatu rasulillah din eh millati rasulillah hiya sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wasu addu'o'i da ake kawo a kira sunan wani a kira sunan wani wallahi duk wannan bai da amfani kuma akwai kurakurai da mutane suke akan harkar bunne mamaci din misali a wannan babu na farko dai da yawa ba a yin addu'a akwai waɗanda kuma suna min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to ga dai abinda annabi ya ci. ku daga shi ku ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah shi ma wa zai wannan wanda yake sa shi a cikin kabar ba laifi na kusa da shi ya faɗa da ƙarfi dan ya tunatar da shi saboda ana samun matsala wani lokacin masu shigarwan babu ilimi kaga wannan yake nuna mana cewa ashe duk musulmi ya kamata ya karanta harkar jana'iza din nan dan me dan zai iya yiwa wata rana babanka ya mutu kai ne zaka sashi a cikin kabari to kuma karanta wannan ba zai iya yiwa wata ran matarka ta mutu kai ne zaka sa ta a cikin kabari kuma karanta wannan sunnan ba wataƙila wata ran ɗanka ya mutu kai za ka sashi kuma baka karanta wannan sunnar ba kuma kana ta faɗa da sunnar baka je makaranta ba kaga shi ya zama larura mu koyi abin da annabi ya karantar da mu dangane da binne mu daga cikin abubuwan da mutane suke yi na bidiyoyi da kuma wuce gona da iri akan harkar jana'iza da binne mamaci akan kakan akan ga likafanin mutum da za a binne shi mun taɓa yin bayani ah, watakila watanni da dama da suka wuce akwai waɗanda idan za a binne sai a zo a ɗauko likafanin sai a je a rubuce ƙur'ani irin sittin ƙwarai kuwa a samu tawada jattawada tawada a samu marubuta su rubuce wanda ba su da hali sai a rubuce masa yasin da ayatul kursiyu da wane ne gashi nan dai kala kala sai a zo a naɗe mamacin da wannan likafanin da aka rubuta alƙur'ani irin sittin ɗin a cikinsa wannan bid'a ne kuma wannan ba shari'a ba ne kada wanda ya yadda aka yi masa kuma kada wanda ya bari aka yi wa ɗansa ko baban shi ko matarsa kuma komun malantar mutum in ya ce maka kai wannan to wallahi ya kai ka ya barau ya cutar da kai ya kuma zalunce ka kuma idan mutum shi ya yi wasiya ya ce ya masa wannan wallahi sai Allah ya tambaye shi sai Allah ya tambaye shi ko a haɗa mutum da ƙur'ani ha to haɗa shi da ƙur'ani me zai da shi ai ya gama karatun ƙur'ani kam in yayi a duniya kafin ya tafi ya gama in ma bai yi ba dai an ci kasuwa an gama da shi amma nan ƙur'ani bai zai masa komai ba kun cutar da ƙur'ani za ku sa shi cikin ƙasa ya riddige akwai wanda aka haɗa shi da sanda ma, ban san wa zai doka ba itace lafiyayye gora aka haɗa shi da ita wani kuma haɗa shi da takwabi gashi nan dai albida wal khurafat da mutane suke aikata wanda ba daidai ba ne ku kiyaye wannan don Allah kada mu aikata to me dalilin yin haka ɗin a sa mamaci a ce bismillah wa ala sunnati rasulillah kullum idan an kawo magana a shari'a an ce a kaza zato ana neman dalili wa dalilu alaihi hadisu ibn umar dalili akai shine hadisin abdullahi dan umar أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya sa mamaci a kabari dabi'ar annabi yanda yake in ya sa mamaci a kabari wa fi lafdin anna annabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza wada'tum mawtakum fil quburi idan za ku sanya mamatan ku a cikin kaburruka faƙulu ku ce bismillah wa sunnati rasulillah a wata riwayar wa'ala ala millati rasulillah umarni ne daga bakin annabi sallallahu alaihi sallama in dai za ku sa mamatanku a cikin kabari ga abin da za ku wato faɗa wani hadisi akrajahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wal baihaqi wa ahmad min tariqaini an ibn umar واللفظ الأول لأبي داود bayan ya yi bayanin waɗanda suka fitar da hadisan gaba ɗaya sai ce lafazi na farko na abu dawud ne da ibn maja da ibn sunni wal akhar lil lafazi na biyu wanda aka sashi a cikin bracket din kuma na sauran malaman ne wa amma riwayatul ukhra fa akwai wata riwayar kuma daga ƙarshe ta imam tirmidhi ne da ibn maja da hakim wa riwayatul li ahmad wa manahuma wahid da kuma riwayar Imam Ahmad din ma'anar ɗaya ne wa qala at-Tirmidhi wa hadithun hadithun hasan Tirmidhi da kan wannan riwaya sai ce hadisi ne ingantacce wa qala al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi sahihun ala shart ash hadisi fa sahihi ne a bisa sharadin Imam Bukhari da Muslim Albani ya ce wa huwa kama qala ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لأمرين abin da suka faɗa cewa hadisi sahihi ne kamar yadda suka faɗa ne kuma baya cutar da shi don an samu wasu malaman sun ruwaito hadisin mauqufi akwai waɗanda suka ruwaito shi a matsayin Ya ce saboda dalilai guda biyu annan ladhi fa'ahu thiqa wanda ya ruwaito hadisin ce hadisi ne marfu'i daga annabi sallallahu wanda ya wannan siƙa. mutum ne wanda yake amintacce an yadda da shi an amintu da shi kenan kaga dan an ce a wata riwaya an ruwaito shi mawqufi a wata riwaya an ruwaito shi marfu'i to kada a ce marfu'i ya zama yana da wata illa a babu komai dan amintacce ne ya ruwaito shi wa hiya ziyadatun minhu ƙari ne daga shi "Sika" ɗin fa yajibu qabuluha kuma sai ya zama wajibi ne a karɓi wannan ainihin ƙari ɗin wa yu'ayyiduhu duhu amru sani abu na biyu shine zai da karfafa wannan zance annahu ruwiya marfu'an min at-tariq al-akhar ai an ruwaito ma hadisin marfu'i ne ta wata hanya din daban aw yaqul ko yace bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah kaji wani ƙari wancan me muka ce jama'a bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa ala millati rasulillah to wannan kuma akwai ƙari bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah kurin ƙarin wa billahi ne bismillahi da sunan Allah wa billahi da shi ubangiji muka dogara bihi na atasim da shi muke riko muna sa dan uwanmu akan sunnar annabi addinin annabi to kaga <laughs> idan ba ma bi sunar annabi din ba a rayuwarka to kaga idan ka zo kabari za a furta sunar annabin cewa dai akan sunan annabin dai za a saka kaga wannan yana yana nuna cewa yana da kyau mu yi alfahari da rayuwa da riko akan sunna wallahi yan uwana ina gaya mana ina maimaita mana duk mutumin da Allah yi masa arziki ya masa tagomashi ya taimake shi ya fahimtar da shi sunna ya ganar da shi yin addini irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya datar da shi bin salafu salih magabata na kwarai a addini to wallahi ya gode wa Allah saboda idan ka ga yadda waɗanda suke bin bid'a suke rayuwa a addininsu, za zaka tausaya musu kwarai da gaske bid'a ba ta yi ba bid'a ba ta da daɗi ba ta da daɗi za a ga gaba ɗaya addinin ba a yin sa a daidai ra'ayi yana jagoranci san zuciya shine liman kuma ba a tuntuɓan shari'a a cikin abubuwan da ake yi to amma kai da Allah ya sa ka waye gari ka gane ga yadda hanyar take cikin sauƙi duk abin da aka ce ka yi da sunan addini ka tambaya shin annabi ya yi wannan abu sallallahu a'a haka manzan Allah ya ce mu aikata sallallahu alaihi wasallam a'a yana daga cin abin da ya yi wasiya ya yi umarni ya ce haka yake so a yi sallallahu alaihi wasallam shi kenan amma duk wanda zai zo da sunan addini ya yi abu ba tare da yana tuntuɓan mai annabi ya aikata ba wallahi wannan ba ƙaramar asara ba ce shi ya yi ta faɗa cikin abubuwa da yawa ku koya daga gare ni in ji annabi ku koya daga gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka bi manzon Allah ba wallahi zaka bi wani Allah idan baka share masallaci ba wallahi zaka share kasuwa yanzu na ce saboda kin bin manzon Allah ne ta sa wani an bashi zikiri wai ya shiga ruwa wai zai fada ruwa wai aka ce wai kai ya kira Allah yanzu inda ya bi sunnar annabi an karantar da shi sunna tauhidi yanzu zai yadda a masa sunan Allah a cikin maliya a yi wani Allah kana kan maliya cikin tsakiyar teku kuma wai a ce wai ka kira wani wai nasiru tsakani da Allah wai wani wali ne wai shi wai wai nasiru subhanallahi alazim shi shehin ya ce sai kira Allah sai ce Allah wai me yasa ake kiran Allah shi ko zaka tambaya wai ai shi makaminsa wai matsayinsa baya ganin komai Allah kawai yake gani da ya bude idan sukurin Allah yake gani kawai shi yasa ya kai wani matsayin da kawai Allah yake kira Allah Allah yana kan ruwa ne fa wai yana tafiya wai ruwan teku ba wai ruwan wai ko ma'alwalanta bai kai masa ba ko wurin alwala bai kai ba shi kuma muridinsa mabiyinsa suna tafiya tare da shi in shi ma yana so ya samu karamar wannan shehi to in an yi shehun ya ce Allah to shi kuma sai ya kira Nasiru wai sunan wannan waliyin wai Nasiru wai wai shi zai kira ya yadda aka ba shi wannan ya ce kuma in ya kira din sai ya suka ta tafiya wai sai wani ya zo ya ce da shi kai ya za ka zo kana shirka kana kiran wani Allah kana jin yana kiran Allah kai za ka kira wani kawai shi kenan sai ya ce to yana cewa Allah sai shi ma wannan muridin mabi sai ya ce Allah kawai sai nutse kawai don Allah ka duba fa nan ka duba wai Allah ya kira ya nutse kenan yayi kuskure da ya kira Allah sai shehi ya juyo wannan duk karaman shehunnai ne kwarai daga gaske kafin da sun faɗa sai mun yada saboda mutane su gane waɗannan mutane yan damfara ne mayaudara ne mushrikai maha'inta suna halakar da mutane ya juya ya ga ya nutse sai ce kai ban da kai yaya aka kai ka abin da kazo ya za ka je ka kira Allah ai matsayin ka bai kai ka kira Allah ba ai ka kira Allah a nan halaka za ka yi Allah ba Qur'ani cewa ya mu mushrikai ma in sun shiga jirgin ruwa suka shiga teku suka shiga ruwa Allah suke kira duk kafircin su sai sun dawo fili ne suke yin shirka amma kaga wannan da yake mushrikai ne masu tiredi a shirkar ma to yana koya mutane hatta a ruwan ma wani Allah fai da rake fulki Allah ce da'awu Allah lahu din idan sun hau jirgin ruwa suna jin tsoron mutuwa da'awu Allah mukhlisina lahu din sai su rinka kiran Allah suna masu ikhlasin addini gare shi falamma najjahum jahum ilal barri yi yushrikun amma yayin da Allah ya kubutar da su zuwa ga fili sai su suna shirka amma waɗannan su sufaye wannan shirkar su su to su ta kuma ta kafin ma da Allah ya bayani a cikin alkur'ani sai ce ai bara ka kira Allah ba ya za ka kira Allah ne zai maka ana ai ai mu ni za ka yi wannan ni za ka kira ai sai ce to ka rike ko ya ce ya rike ya ce to Allah sai ci gaba da kiran sunan shi suka ci gaba da tafiya malamin da yake bayani a wannan sai ce ya ce to amma mutane ba su karatu ba da wannan da kaga ga nan ba su yi karatu ba wai in ka kira shehi ka kira waliyi wai sai a ce wai kayi shirka yau ina shirkin take anan ka duba fa yana nuna a kira wani Allah duba duk ayoyin alkur'ani suka zo suka ta magana akan shirka ne ka kira wani Allah sifar mushrikai ne masu kiran wannan Allah amma yawa yayi ya zauna a masallaci ya karanta an dauka an yada wa duniya wai wannan din wai da'awa ake yi shi yasa wallahi malam baiwa ce ka fahimci sunnan annabi baiwa ce in Allah ya ganar da kai ba wai ka zo ana abin nan ana neman identification kana boye kanka ba wai ahlus sunna wai ba iya bude baki ce shi ahlus sunna to sai me sai ka ce kai dan bid'a ne in baka ce kai dan sunna bane kai dan bid'a ne mushriki ne kai ka ce kai dan sunna ne abal islam la abali siwahu idza iftakharu bi qais aw tamimi yayin da wani zai zo alfahari da wata aqida ko abin ka ce kai mabiyin annabi ne yasa malamai suka ce ba wanda ya wanda ya more irin ahlus sunna yace duk sauran yan kungiyoyi suna da waliyai da shehunnai da malamai da suka rataye kansu gare su in an zo an ce sai a ce dariƙar wane sai a ce hanyar wane ko wane ne din wane amma ahlus sunna ba sai a ji manzon Allah kullun annabi yake kira karshen magana sa manzon Allah yake kira ba shi kenan ba baka huta ba ga wayewa a cikin sunna ga fahimta a cikin sunna ga sauki a cikin ga yanci a cikin sunna wallahi ba ya zo a ce janka kifa maka tukunya a kanka ana janka ba magana ba so wajibi ne mu yi kokari mu yaƙi shirka mu yaƙi bid'a mu kawar da ita a bayan ƙasa wallahi wajibi ne tilas ne bai kamata a bari ana halakar da mutane ba tsohon kai zai fada wannan layin ai an yi asara ko tsohuwar ka ta fada wannan layin ai an yi asara so riko da sunna bai wace Allah ya ba mu ita kuma akhrajahu al-hakim shahidan lil hadith alladhi qablahu wa isnadu hasan abu na 103 wa yustahabbu liman inda al-qabri an yahsu min at-turab thalatha hathawatin بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا أخرجه ابن ماجه بإسناد قال النووي جيد لكن قال الحافظ ظاهره الصحة ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد لكن الحديث قوي بما له من الشواهد وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير فليراجع من شاء ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادر كما حققته في الإرواء وأما استهباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحسية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى وأما قول النووي وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويؤمل بها في الترغيب والترهيب Wahazamin منها wallahu alam baljawabu عليه من وجوه mala albani yake cewa abu na ɗari da uku a cikin wannan littafi shine an so ga wanda yake wajen wajen kabari in an binne mamaci lokacin da ake binne mamaci ya ɗebi ƙasa ya ba da gudunmuwarsa wajen rufe mamacin ko da sau uku ne ka ɗiba ka zuba ka ɗiba ka zuba ka ɗiba ka zuba salasa hasawat ka kwamfato ka zuba ma'ana lokacin da ake binne mamaci kakka tsaya kawai a tsaye baka sa hannu ba alala akalli ko baka karɓi cebur ba ɗebi hannunka ka kwashi ƙasa sau nawa sau uku ka zuba wannan kuma lalle bayani ne ga musamman waɗanda suke tsayawa a gindin kabari sai mutum ya ga wai shi ba ya so ya bata hannunsa ƙwarai kuwa ko ya saka shadda mai haske ba ya so a bata mai ita da ƙasa a ga mutum ana binne mamaci a gindin kabari yana tsaye na da hannunsa haka bare ya ɗauki hannunsa ya sa ba saboda me kada ya bata hannunsa Allahu akbar bata hannu ko to shi wannan fa mutuwa ya gaba daya shi dan uwanka mutuwa ya yi gaba daya bayan ya mutun aka ɗauko shi wai gatan shi ne a tona wannan ramin a sashi ƙasar da baka so ta bata ma hannu ita ce aka kwaba aka tukuikuya da tukunya aka lafkawa wani da jiƙaƙƙiyar mai sanyin da busasshiyar aka jigga masa a kansa kai kuma kana tsaye don kakka bata hannunka su ba daidai ne wani hmm. ai malam idan ka zo kabari ai ka karya zuciyarka ka yi abin da ita kanta zuciyarka za ta fahimci cewa lallai kana cikin jimami da damuwa ya zo fa a riwaya karam kallah a riwaya sahihiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana zaune ana tattaunawa ana hadisi yana ganin gawa da ya ga an ɗauko gawa kullum sai a ga hankalinsa ya tashi la ilaha illallah ana ɗauko gawa sai hankalinsa ya sai a ga fuskarsa ta canja ru'iya fi wajihi ka'aba sai a ga ɓacin rai da damuwa a fuskarsa idan yana yawan magana ne kawai sai a ga ya shiru sai rage magana daga ganin mamaci saboda me yana tunawa al'ummarsa irin tashin hankalin da ke cikin mutuwa da rayuwa ta kabari da kuma rayuwa ta bayan kabari jama'a ina ta faɗa ina maimaita Allah iya fi mana wato ba fa kabarin ne matsala ba ma fa wannan kabarin ba shine damuwar ba wallahi tallahi wannan kabarin ai ba mushkila bane ba ka san tashin hankali wannan tashin kiyama wallahi shine bala'i shine tashin hankali duk yawanci tunaninmu yana tsayawa ne akan kabari kabari kabari wato bayan kabarin duk masifar da ka ci a cikin kabari hau wannan wata rayuwa ce ta daban to akwai kuma wata rayuwa wacce take ta abudan abada ita ma kabari ana kare ta rayuwar kabari tana karewa to akwai rayuwar kiyama hisabi kowa ya tafi gidan shi to nan kuma shi ne tashin hankali, to shi shine ake faɗa ai kada mutum ta kuskure masa astagfirullah astagfirullah kada ta kuskure mu mutum ta kubuce masa ya kuskure ya faɗa kabarin nan ba a shiri ba ko abin ne shi a cikin kabarin nan bai kimtsa ba ko bai wani aiki na kwarai ba ko ya tafi a goce ba addini ba addini ba addini mafi tausayin mutuwa shine mutuwar mara addini wallahi za su yi ta kuka duk kukan da za su yi maka za su yi ta cewa Allah ya ji kanka Allah ya ji kanka wallahi ba lalle bane Allah ya ji kanka saboda ai baka bi hanyar da Allah zai ji kanka din ba na'am Allahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai amma ya nuna hanyoyin da za a bi wa hadainahu najidain falaqtahama al-aqaba fakku raqaba to annabi da yana ganin gawa a karam kallah sai canje ne to haka muke muna da rauni za yanzu ba barin gaya muku na guda lalacewa mu ta kai ga za a da ko gawa za a wuce a tsallaka makabarta a titi mutum zai zo da motarsa shi wai an takura masa ti kuma zama maza ku wuce zan tafi ba ku taba experience kuna lura ba sai ta kai ga dole ko yau din nan mun je wata jana'iza da sassafe da haka zo za a wuce saboda tsabar mutanen mu ba za su bari a wuce da gawar ba kawai harkar su shine kowa ya harkar su ita ce a gaba wallahi sai da aka samu wasu masu mota ɗaya ya toshe nan ɗaya ya toshe nan suka toshe hanyar sannan a ce gawar ta wuce da masu raka gawar amma mutanenka da an basu wallahi wani haka zai zo ya kutsa shi dai ya wuce ba za su yi ba ana sallar gawa a anguwa a ɗauko gawa a makara a kafada a ajiye ta a anguwa ana sallah mutane suna zaune suna karta ba za su tashi ba ana sallar gawa wasu suna nan sun bude suna zaune a wajen mai shayi ko suna nan a bakin shago ko suna nan a temple ɗinsu ko suna nan a dandalin suna zaune saboda mutuwar ba ta su bace ko ba su damu da ita ba ba za su zo ba ba a tsoro ba a damu ba da ni na sani a iya ɗan ƙananan shekaru na muna yara tsoron mutuwa muke tsoron gawa da mun ga gawa gudu gida ɓuya amma yanzu haka lamarin yake a'a yanzu yara idan an yi mutuwa sun samu abin kallo idan an zo ana sallar gawa sai su su kewaye suna kallo ka duba wata mummunan tarbiyya ba a koya musu su ma din ana da buƙatar addu'ar su su waɗannan yaran la'alla in sun yi addu'ar ma su din sai Allah ya fi karɓan tasu ma sama da ta manyan saboda su mu zunubi a tattare su wasu su galibi su ba su balaga ba amma al'adar mu ta Hausa Fulani sai mu zo muna sallar gawa a unguwa yaran mu su zo suna tsaye suna kallon mu ba za a ce ku yi alwala ku zo ku yi addu'a ko da Hausa ne Allah ka yafe masa Allah ka ji kansa Allah ka yafe masa ba matan aure har fitowa suke suna leƙawa ana sallar gawa suna leƙe suna dubawa ka duba da ku yayi abun yake me ja wannan saboda a hankali a hankali malam an sa mutane jin tsoron mutuwar cire musu an cire musu jin tsoron mutuwar an cire musu damuwa ta mutuwar haka ne mana tunda a makabarta za a zo a saci waya ana binne mamaci wani yana sa hannunsa a aljihunka yana ɗauke maka waya tunda a makabarta za a zo a ɗauke mashin ana binne mamaci wani yana buga mashin ɗinka yana tafiya haka ne mana a makabarta har mota ana sata kaga makabarta an shigo da motoci kowa yana jin tsoron kai ya bar tasu a waje a ɗauke ta kaga mashina a gindin kaburuka kwanan nan muka je wata makabarta binne wani bawan Allah wallahi malam mashina har cikin kaburuka ina kokarin ne magana wani yace akar makallahu bai zai yiwa yace in sun bari a can nan ba mamaki akwai barayi suna nan su kuma haka aka yi ta shiga da mashina cikin kabari dan dole ka dan yi fakin din mashin ɗinka ga kabari ga ga mashin ɗinka wannan wace irin al'umma ce wannan me mutane suke so wannan wace irin kasawa ce wannan wannan wani irin bushewar zuciya ne sata a masallaci sata a kasuwa sata a gida sata sata a makabarta sata a makabarta me ya ja wannan saboda rashin tunanin rashin jin tsoron mutuwar rashin damuwa da me zai same ni bayan na mutu din an nuna mutane duniya ita ce kawai komai in ka samu duniya shikenan in dai kana da kuɗi baka da matsala haka aka nuna mutane kuma wallahi ƙarya ne wallahi tallahi ba haka bane wallahi ba wai in mutum ya samu duniya wai ya samu kuɗi wai ya gama komai bane wallahi lokacin da ka samu duniya lokacin kake cikin tashin hankali illa wanda Allah ya taimake shi ya bi Allah bayan duniyarsa manzon Allah ya fada a cikin hadisi ingantacce الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا mawadata masu shi a duniya wanda suka tara biliyoyin kuɗi suka mallaka suka mallaka yuhibbuna almala hubban jamma masu kuɗi mawadata a kiyama ai su ne al'aqalluna talakawa za su tashi faƙirai wanda Allah ya ce sai dai wanda ya bayar anan ya miƙa a can ya bayar a nan ya miƙa a can ya yi ta aikin Allah to shi ne zai tashi da wadatarsa kamar yadda yake da wadata a nan duniya to kuma zai tashi da wadata a lahira ya kamata mutane a gaya musu gaskiya su fahimci rayuwa idan ka zo kabari a karmakalla za ka binne mamaci yi kokari ko yaya ne albarka kai ma wata rana kai za a ɗeba ƙasar nan a watsa maka ka rinka tuna kai ɗin wane kai ɗin ni yanzu ni ne wata rana zan kwanta a zuba mun ƙasa eh wallahi kai ne yanzu ke ce wata ran zaki kwanta wata rana abun wallahi sai an binne ki musamman irin wannan lokaci da mutuwa da tafi komai arha tafi komai arha tafi komai saukin samuwa lafiya kakalau za ka mutu ba zazzabi ba ciwon kai ana cin hada-hada ana morewa ɗab yadda kaga ɗauke wuta wallahi shi kenan ɗabi ka zuba ɗaya biyu uku Allah ya fewa ne Allah ya fewa ne ya Allah mu ma mun zo ka ba mu sa'a bayan an ba da faraghi min saddin lahadi bayan an ainihin wato sa tukwane ko an sa tubale ba ana ɗiban ƙasa ana zubawa ba in an sa ainihin wato ɗanyar ƙasa ɗin nan ko an sa darbejiya Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira استغفر الله واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب اليه a hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi عليه ya je wani وني na wani bawan Allah da Allah ya masa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi ƙasa a wannan kabari da ake binne bawan Allah ne ya ɗebi ƙasa sau uku yana ɗiba yana zubawa yana ɗiba yana zubawa yana ɗiba yana zubawa saboda wannan abin da annabi yayi aka ce mai koyi da shi hadisin imam ibn majah ne rawaito shi sai dai imam an-nawawi ya faɗa cewa hadisi ne jayyid ma'ana hadisi ne mai kyau amma hafiz ibn hajar ya ce ba jayyid kaɗai ba zahirin hadisin ma sahihi ne albani yake cewa sannan kuma daga bayan ambaci cewa yana da wata illa saboda akwai an'ana mu an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam an anwani idan rawi mai yin tadalisi ne sai zo ya ce an an anwani ya kawo an'anan to yana illa hadisin kamar yadda ya yi bayani a cikin at-taliqatul jihad ala zadil ma'ad wannan yana da kyau mutum ya samu zadil ma'ad wanda yake da wannan at-taliqatul jihad ala zadil ma'ad wanda albani yana da kyau kwarai da gaske yace sai dai hadisin mai karfi ne da shaidu akwai wasu hadisan irinsa da suka karfafe shi hafiz ya faɗa a cikin littafin at-talqisul habir wanda yake so ya koma cikin wannan littafi na talqisul habir na hafiz ibn hajar shi ma dalibin ilimi bai kamata ya zama bai da wannan littafin at-talqisul habir din ba fal yuraji'ha man sha'a albani ya ce sannan sai ya bayyana gare ni cewa illar da aka nuni almushara ilaihi zai qadih illar da aka yi nuni akan wannan hadisin ba mai cutarwa ba ce ba kamar yadda na yi bayani na haƙƙaƙe zance a cikin littafin irwa ulbali fi takhriji a hadisin manaru sabil amma abinda wasu mutanen ƙarshe malaman ƙarshen zamani suka ce mustahabi ne wa sai babu ba'dul mutakhirina من الفقهاء أن يقول الحثية في الحثية الأولى wasu daga cikin malaman ƙarshe-ƙarshe sun ce wai an so idan ka zo ɗiban ƙasan na farko mustahabi ne zuban ƙasa na farko sai ka ce min haka laƙana a zubawa na biyu kuma ka ce wa min hannu a zubawa na uku sai ka ce wa min hannu kenan kaga ayace za ka raba ta kashe uku منها خلقناكم كديبو وفيها نخرجكم وفيها نعيدكم بيو sai na uku wa minha haka wasu malamai suka kassama suka ce ga abin da za a yi albani ce yin wannan abin fala asla lahu fi shay'in min al ahadisi ba yi da wani asali a ko daya daga cikin hadisan annabi annabi bai fi cewa bai ce in an zo a karanta wannan ayar ba babu allati asharna ilaiha fil a'la wanda muka yi nuni a sama dazu mana hadisan da ya kawo to ga wata magana ta Imam an-Nawawi yace wa am amma qawl an-Nawawi wa qad yustadallu bi lahu bi hadisi abi umama radiyallahu an Imam an ya dan yi kwaskwarima da gyaran fuska akan wannan matsalar ta cewa <clears throat> zubin kasa na farko a ce min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra wannan magana da Albani yace a'a din to imamu nawawi ya dan mata gyaran fuska yake cewa ai a iya kafa wa wannan maganar hujja da hadisin da ya zo na abi umama cewa yayin da aka sanya ummu kulsum bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummu kulsum matar an yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ummu kulsum yar gidan annabi yar uwar fatima kenan an sa ta a cikin kabari manzo Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum nukhrijukum taratan ukhra kaga a wannan riwayar an ce da aka zo za a sa yar annabi ummu kulsum annabi ya karanta wannan ayar imamu nawawi shine yace za a dan tokare da wannan hadisin a makale a yi wancan abun albani ce rawan imam ahmad min ce ubaidillah ibn zahar an ali ibn zaid ibn jud'an an al-qasim farko dai hadisin na na na Imam Ahmad ne amma akwai wani Ubaidullahi ibn zahar kaji daya sai kuma Ali ibn Zaid ibn Judan kaji biyu sai kuma al to waɗannan sunan nake guda uku duka jaman su layi Ubaidullahi Ali ibn Zaid ibn Judan da Qasim yace wa salasatuhum du'afa gaba ɗaya mutane uku na mutane ne masu rauni dukansu lakin yusta'anasu bi ahadisil um, afwan afwan wannan imamun nawawi ne yake faɗi wannan duk maganganun imamun nawawi ne ba mu zo kai magana imamun albani ba nawawi ya ce ana iya ɗauke kewa da hadisan falala hadisai da suke magana akan falala ko da ko da'ifatul isnadi ne ma'ana koda da isnadin su mai rauni ne hadisan da suke magana akan falala ko suna da isnadi mai rauni ai ya dauke kewa da su ma'ana ahadisul fada'il kenan wanda insha Allah da rai lafiya amma manta ba sati mai zuwa za mu tattauna akan hukuncin aiki da hadisi da'ifi in ban manta ba wa yu'malu biha fi targhib wa tarhib kuma ana iya aiki da hadisi za'ifi a cikin at-targhib wa tarhib kwadaitarwa ko tsoratarwa sai nawawi yace ce wa hada minha insha Allah wa hada minha wallahu alam wannan hadisin to yana daga cikin hadisan da za a aiki da su din koda mai rauni ne a yi aiki da shi ina fata ana fahimta Fai albani ya ce faljawabu alaihi min wajuh za mu ba da ansa akan wannan matsalar ta fuskoki na farko annal hadisa laysa fihi at al-maz'um istihbabuhu fala hujjata fihi aslan law sahha sanaduhu ku kula da maganar su waɗancan malaman cewa suka yi zuba ƙasa ta farko min haka zubawa na biyu wa fiha nu'idukum Zuba na uku wa min hanu khurujukum nukhrijukum taratan ukhra Do Allah malam a cikin wannan hadisin da Imam Nawawi ya kawo akwai wannan rabe-raben akwai babu to shine Albani ya ce bai kamata a kafa wa mutane hujja da wannan hadisin ba wanda waccan magana daban wannan hadisin ma daban da ma hadisin ya inganta lausa sahha sanaduhu in ma a ce hadisin ya inganta ya tabbata to ku lallai ba za a kafa hujja da wannan hadisin ba don an samu rabuwa kaji ɗaya, na biyu kamar yadda na faɗa ban yi ta'aliki akan za a yake da hadisi za'ifi ko ba za a yi ba saboda yanayi na lokaci الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يؤمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء ذكر albani ya ce gasa albani ya iya raddi ya ce wannan rarrabe magana da aka yi zubin farko kaza zubin farko kaza zubin ƙasa na uku kaza wannan a tafsirin mazkur bai tabbata ba a shari'a yin wannan raba ƙasar da zubawa da faɗin wannan ayoyi ɗin a shari'ar musulunci ba a faɗe shi cewa wannan yana daga cikin falala ba ko da ma wani aiki za a ce falala ina ce shari'a ce za ta ce falala ne ko yace to shari'ar musuluncin bata ce yin haka din falala bane ballantana ma a ce za a yi aiki bi hadal hadith li'annahu fi fada'il al-a'mal ballantana ma a ce a yi aiki da wannan hadisin saboda yana cikin fada'il al-a'mal yace kai inna tajwiz al-amali bihi kaga halatta aiki da wannan hadisin kaman tabbatar da shar'antuwar wani aiki ne da hadisi da'ifi kama a fakaice wannan hadisin da'ifi ne ba wato da'ifi ne mai rauni ne amma yanzu a zo a ce mana mai aiki da shi to kenan yanzu an kawo mana wata sabuwar shari'a ana so a nuna mana ma wai mu yi aiki da hadisi mai rauni an ce hadisi mai rauni ba bai tabbata annabi ya faɗa ba shine kes din to yaya abin da bai tabbata annabi ya faɗa ba zaka zo ka bautar da mutane ka ce su yi shine abin da albani yake so ya nuna wa mai saurare ya gani Ya ce wa dhalika li anna al mashru'iyyata aqallu sai ba? kuma shar'anta abu mafi karancin abu a ce shari'a ne in dai an ce shari'a ta ce a yi shi to an mafi karanci a ce musabi ne a ce musabi ne to yaya za ka ce wa mutane abu mustahabi ne alhali kuma babu nasi a kai in bracket bai na kausaini akwai wani malami cikin shehunne a ƙasar nan a garin nan ma aka yi. babban shehi ne aka zo aka ce malam ka bautar da mutane akan ɗariƙa ka sa suna ɗariƙa ka raba mutane ɗariƙa aka kawo larabawa da malamai daga ƙasar saudiya aka zauna da shi aka ce wannan abin da ka shar'anta wa mutane ka ce su rinƙa yi don allah a taimaka mana ko akwai wata aya ne da ba mu gane ta ba ko akwai wani hadisi ne da mu fahimce shi ba aka ritsa shi malami ne shehi ne cikin manyan manyan shehunne a garin nan na Kano shekaru da dama ba maya to malamai ne na duniya suka hadu ya ce shi daman bai ce akwai aya ba hadisi ba babu suka ce to malam ba aya ba hadisi ya aka yi jama'a da yawa suna bin ka a ƙasar nan ba ma nan ba har afirka ma duka ana bunka ya ce shi daman cewa ya fa mustahabbi suka ce to mustahabbi ma'ana ana so a yi suka ce to ai a ka'ida a shari'a duk abin da aka ce mustahabbi ne to shari'a ce take cewa mustahabbi ne to a ina shari'a ta ce wannan ɗariƙar mustahabbi ce a ina ne sai shiru a ina ne a ɗaki ba aka yi wannan abu babu hujja aka ce to akar makallahu kafin ka mutu ka rubuta littafi na tuba ka ce ka tuba ka daina dariƙan nan ka gaya wa mutane baka da hujja baka da dalili tunda mu baka ba mu hujjar da dalili ba hukumar saudiya ta ɗauki nauyin za ta buga littafin nan duk duniya ta yaɗa shi sai ce gaskiya ba zai iya gaya wa mutanensa haka ba saboda bai san me zai iya ma faruwa me zai biyo baya ba aka ce ka yi ƙoƙari ka rubuta aka ce to an baka lokaci ka ka rubuta kakka mutu baka rubuta ba hakan kuma ya mutu bai rubuta ba to kar ku shar'anta wa mutane aiki da hadisi za'ifi ku ce mustahabi ne wa huwa kuma min al-akamil khamsa alhali yana daga cikin hukunce hukunce na shari'a guda biyar alwajib al-istihbab al-karaha ko al-haram ko al-ja'iz duka wannan ba shari'a bane to yaya wani malami zai zo ya ce wani abu wai mustahabi ne yaya wani zai fake ce musabi ne ai kaza musabi ai shari'a ce take cewa musabi ka albani ya iya kamu fa sosai allati la tathbutu illa bi dalilin sahih ba a cewa abu musabi ne sai da dalili ingantacce yace to ballantana ma hadisi za'ifi ai bai ma dace ba bai isa ba ba a ce abu a yi shi a matsayin musabi da hadisi za'ifi jawabi na uku insha Allah sati mai zuwa za mu daura akai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malar lafiya ya albarkaci zuri'a amin Allah ya ce muke mu gaba daya malam da Allah menene hukuncin sadakar da ake yi wa mamaci kamar sadakar uku da bakwai da arba'in ana yi yawanci mutane ba su daina ba sadakar uku sadakar bakwai sadakar wane ne fidda'u ana yi har yanzu duk waɗannan sadakoki da ake gaba ɗaya bid'a ne ba su da asali a addini ba wanda ya ce a yi yanzu irin fidda'un nan wai ana yi ne wai dan a fanso mutum wai daga wutar jahannama to kai yanzu an ce za a yi wa mamacin ka fidda'u kenan ma an tabbatar dan jahannama ne haka ne so ba su da asali ba addini ba ne addu'a aka ce a yi wa mace, a roƙon masa Allah kuma addu'a ma ba a zuwa a zaman uku bayan sati kaga an sake da wani na ga wani gida an yi mutuwa an ji an binne an na zaman makofi ranar uku ga wata da mutuwarsa kenan sai na ga an sake sabon taro ana ta zuwa da babura ana nace me faru wata mutuwar aka aka sadakar uku ake da ce sadakar uku yanzu har wani matsayi ne da ita na wani taro a kanta bayan wannan wallahi sai gashi ranar bakwai ba an daɗa haɗuwa wato irin 'yan gargajiyan nan ne sosai suna da himma akan bin gargajiya amma in an ce annabi ne abu wallahi ba su ne. Allah ya sauke amma ku yanzu ku ne mata samari matasa ka ku bari ayi muku dan mahaifinka ya rasu farka ya dai mai wani sadakar uku sadakar bakwai saboda me ba a ce ayi ba sabon abu ne bid'a ne al'ada ce mara amfani kuma salatu tasbihi bata inganta ba kamar yadda da yawan malamai sun dauna ta so kuma kaji muna ta magana akan aiki da hadisi za'ifi amma babin idan mun ɗauki akwai waɗanda suka inganta ta ba laifi wata rana insha Allah in ban manta ba malaikin ma ka tuna mun saboda akwai masu bin akwai wadanda sun yarda da ingancin hadisin to sai mu zo da hadisin mu karanta shi ku yadda ake talatul tasbih din saboda wasu suna sha'awar su ne. da Allah malam me yake kawo yawan tunani a cikin sallah me yasa mutum yake tunani yake yawan tunani a cikin sallah rashin khushu'i idan ya zo yin sallar baya jin cewa su yake fuskanta kuma baya tuna abinda shari'a ta ce na iya yawan tunaninka iya zabtare ladan sallarka idan yanzu an zo kai Allah ya fi mana wannan Allah ji kanmu wannan yanzu mutum wallahi zai waye gari malam ka zo kai sallah saboda gafala mutum ya zo yi sallah bayan ya yi da sallan nan ka tambaye shi da Allah raka farko mai wacce sura karanta wallahi sai mutum ya manta kun ka gane yanzu yanzu dana a da sallah shi fa ya sallar ba wani ba yanzu yanzu dana mutum ya sallar isha'i ka tambaye shi da Allah raka farko mai karanta wallahi sai imanta kai kai ka tuna ka gagara shedan ya gama aiki kenan هذه الغفلة mutum yana kabbara sallah Allahu ينا yana mandawari daga nan ya karasa tal'udu daga can ya yi kofar ruwa yana dawowa ya dawo ta bata Allahu akbar sai ka ji shi a gidan mursala ya dago ya shiga biyu ke daga nan ya tafi kabuga sami Allahu liman hamida yawo ustaz wallahi sai ka tuno abin shekara uku hudu a sallah Kalura kalura kuma Allah ya ce sallar muminai alladina fi salati khashi'un sababun muminai su ne waɗanda idan sun zo sallar suna da khushu'i me khushu'i subhanallah ba sa waɗannan abubuwa in gaya muku wani labarin da zai ba ku mamaki za ku je ku ta tunani a kan shi saboda tsabar mantawa da duniya da salaf wasu daga cikin magabata suke yi wani ne bai da lafiya an kashe za a yanke masa kafa cikin magabata ne wato lokacin da na karanta wannan kisar wato ta bani mamaki ta buga mun kai kwarai da gaske ta ce kai lalle Allah ya mutane kafarsa ce take ciwo kuma ta kai ga sai an yanke ta an gutsure ta an cire ta yace ni za a cire wa kafa aka ce kwarai yace to idan kuna so ku cire min kafa ba ta zo saboda lokacin babu maganin kashe zafi waye waye ba zamanin nan bane ya ce ni za a cire kafa ya ce shi kai yana tunanin irin bala'in da zai gamu da shi wajen lokacin za a cire kafa nan saboda ciwo kuma an ba ciwon zai ratsa sauran jiki ya mai illa ya ce to ku zo idan na tashi ina sallah da daddare ku zo ku yanke ta idan na kabbara sallah ku zo ku cire min kafata kamar yaya ya ce hakan ne za a yi lokacin ne za ku cire ban san kun cire ba Allahu akbar Allahu akbar ya kabbar sallah ya kama karatu yana karatu yana karatu suka zo suka kama kafan nan za a cire ta makamin farko da aka sa za a cire ta ɗin yana cikin sallar shi dai bai ce komai ba kawai ƙur'anin suke ta karantawa ana ƙoƙarin ɓallata ɗin ko yanka jikin sai ya faɗi ya suma ya suma yana sumen nan suka cire ƙafar haka nan naɗe haka nan naɗe haka nan naɗe sai ya farka sai ya gan shi ya faɗi ga shi cikin jini ga waye sai ya miƙe sai ya gane cewa ai an cire masa ƙafarsa so yawan tunanin duniya yana lalata wa mutum ladan sallarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin ku akwai wanda zai zo ya salla yana da cikakken lada ya bi jam'i yana cikakken lada akwai wanda in ya zo yin sallah rabi ake bashi karam kallon rabin ladan sallah ake bashi saboda bai cika ka'ida ba akwai wanda idan ya zo sallah baya tashi da lada ko da Gafa sallar ya yi ta amma wallahi babu lada ko dai akar mutalla ko dai babu saboda ya lalata sallar da abubuwa da yawa wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kami alar ya ce ai idan kumta ila salati fa farri qalbaka an ad-dunya wa ma fiha idan ka tashi yin sallah ka karkade zuciyarka ka kadaita zuciyarka gaba daya daga duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ka kaurace mata imamu shafi'i ya ce an na gane yayin da na shiga neman wata matsala ta addini wata fatawa wani abu da ban fahimce shi ba na kasa gano shi nassinsa sai na ce to barin dabara sai in yi alwala haka kawai in kirkiri sallar nafila ina kabbara nafila Allahu akbar sai shaidan ya ce ka duba littafi kaza a'a ai matsala kaza a'a ka duba wuri kaza a'a kafin na ice kafin na idar da sallah na gano inda matsalar take ka duba yadda shaidan yake ribatar wato ya yadda ya tuna masa matsalar inda zai haramta masa ladan sallar gafala take samu mutum ya rinka yawan tunanin duniya a cikin sallah kuma rashin bibiyar ma'anar ayoyin ƙur'ani da yake karantawa shi yasa yake tunanin duniya a sallah in yace Allahu akbar baya tunanin me yake faɗa ya mai da abin al'ada Allahu akbar sami Allahu liman hamida baya jin me yake faɗa in yayi ruku'i yace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim baya tuno me ma'anar subhana rabbiyal azim idan yayi sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la baya tuna me subhana rabbiyal a'la baya iya tuna subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh baya iya tunawa bai san me yake faɗa ba kawai dai tunda ana faɗa ne bari ya faɗa so sai shedan ya zo ya riba ce wannan abin da ya kamata ya tuno din sai ya sa masa tunanin duniya sai mutum ya tashi sifirin ya daini empty handed bai da komai na yi da komai ga mutum wai zo ana kiransa wai a sallah ana kira ana magana sai ka ce ina zuwa ina cikin sallah an kira mutum a waya a sallah ya kasa hakura ya sa hannunsa ya zaro wayan nan hello da Allah ina sallah shuf Allah ya mana afuwa mala ina fatan kana lafiya da Allah ina fatan malam a taimaka min da addu'a akan cutar da take damuna shekara da shekaru malam Allah ya sa mu dace wannan dan uwanmu yana neman mu taimaka mai da addu'a yana fama da ciwo ubangiji Allah muke roƙo ya bashi lafiya duk wanda bashi da lafiya yake da wata cuta a cikin mu Allah ya Allah muna roƙonka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka aw allamtahu ahadan min khalqika ya Allah ka yaye wa kowa ciwon da yake musa Allah ka bamu lafiya dan mu bauta maka Allah ka ɗauke mana tasirin cututtukan da ke jikinmu dan mu samu damar yi maka bauta yadda ya kamata ya ubangiji in ka kaddara mana zama da ciwo a jikinmu Allah ka cire tasirin ciwon a jikinmu gaba daya mu yi ta rayuwa kamar bamu da wannan ciwo ya Allah kai ne mai bayarwa kuma kai ne mai dorawa kuma kai ne mai saukewa muna fatan Allah ya yaye wannan bawan Allah ciwo da yake damun shi malam kamar yadda ka ba da amsa na halaccin yin nafila raka'a hudu a haɗe a satin da ya wuce kenan ya halatta kuma idan mutum ya shigo masallaci a lokacin azar ko la'asar ya haɗe tahiyatul masjidi da kuma raka'a biyun da ake yi kafin sallar azar ko la'asar Allah ya ƙara malam ilimi da imani ya kuma mai da malam gida lafiya amin kun ji tambayarsa ko to ya dan samu kuskuren fahimta ne wato wannan tahiyatul masjidi raka'a biyu ta gaida masallaci da kuma raka'a biyun da ake kafin azhar ko kuma misalin mutum ya zo kafin la'asar ai tahiyatul masjidin nan sun dauke wannan a matsayin abu daya ne idan ka zo kana yin tahiyatul masjidin nan to za a rubuta ma kamar kayi raka'a biyu kafin azhar so ba wai za ka yi tahiyatul masjidi daban sannan ka zo ka yi wannan rakoyi biyu na kafin azhar daban ba ina fata ana fahimta a wani ya rubuto da larabci ya rubuto wa Allah ta ne kuma ni ban gane rubutun nasa ba wallahi fa hal yajuzu almashiyu to wanda ya rubuta ya yi kokari ya dan sake rubuta wala ban gane rubutun ba ka san wani rubutun wallahi yadda ka san wato na wancan wurin ne ni dai na kasa karanta a karam kalla eh a gaya mai ya mai maimaita to yan wana Allah muke roƙo ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mana da albarka a rayuwarmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji kan magabatanmu Allah ya yafe mana Allah ya rangwanta mana Allah ka samu cika da imani ranar laraba insha Allah akwai lacca da za a gabatar a wani masallaci a can sheka menene sunan masallacin nan a can dai wajen tudun maliki can dai wajen tudun maliki akwai wani masallaci a kungiyar jama'a da za ta bida wai kamar sunna reshen gwale ita za ta kai ziyara wa'azi wannan masallaci insha Allah yawmul arba'a bayan al-maghrib ila al-isha a nan dai majalisar ko abubakar siddiq ne ko allah dan umar ne a nan dai sheka gaba da tudun maliki kaɗan allah ya ba mu ikon zuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh